Yan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da wata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai mu duba haka nan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، ينقوى masu kallon wannan shiri mai albarka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci gaba da amsa tambayoyi da aka a, a turo aka kuma tambaya a wannan shiri za mu ci gaba insha Allahu da amsa waɗannan tambayoyin a tambaya a, ta farko a wannan shiri ita ce me ma'anan albarka a cikin hadisi da ya zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a tasaharu fa inna fi suhuri baraka a ita wannan albarka albarkan wato ta kasu kashi biyu albarka a shari'ance da kuma albarka da take da alaka da gangan jiki albarka da take a shari'a ita ce alhamdulillah mutum ya amsa kiran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya bi umarnin annabi a nan ubangiji allah zai sa albarka a cikin aikinsa zai sa kuma albarka a cikin rayuwarsa tunda duk lokacin da mutum ya zama mai bin umarnin allah ne to lallai zai samu albarkan bin wannan shari'a idan ya kuma kauce ya bi to lallai zai rasa wannan albarkar albarka ta biyu ita ce albarka a jikin mutum ta yadda mutum zai samu ƙarfi na yin wannan azumi ba tare da galabaita ba saboda haka albarka ne ta ko'ina ta shari'a a bangaren addininsa ya samu albarka hakanan kuma bangaren duniyansa ta yadda zai samu ƙarfi ya ida azuminsa cikin nishadi nan ma ya samu albarka wallahu ta'ala alam sannan tambaya ta gaba ita ce a me falalan yin umra a cikin a ramadan e, ya tabbata a cikin hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umratu fi ramadan a ta'dilu hajja umra a cikin watan ramadan wato tana daidai da ladan aikin haji wato in kuka lura wato gashi dai ba wani wahala ne ba wahala mai yawa a ciki amma kuma kun ga wato girman ladan da ke ciki a ko da yake wannan da aka ce yana daidai da lada an haji baya nufin cewa idan mutum ya yi umra a ramadan ma'ana ya wato sauke eh, aikin haji ba a'a akwai abubuwa da suka kama da wannan a cikin shari'a da kuma ba za su ɗauki hukuncin wannan ɗin ba ɗauki misali ya zo a cikin hadisi inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa qul huwallahu ahad ta'dilu thuluthal qur'an kaga qul huwallahu ahad tana nan daidai da ɗaya bisa ukun alkur'ani to kaga nan inda za ka karanta kulhuwallahu sau uku ba za a ce ka karanta alkur'ani mai girma ba ko kuma a ce ka kasance kamar wanda ya karanta alkur'ani mai girma gaba ɗaya ba saboda haka wannan dai alada ne amma ba wai zai yana daidai da wato yin aikin hajin ba saboda haka ah, ko da mutum ya yi umra a cikin ramadan to dole kuma ya je ya sauke aikin haji na farilla in har bai taba yin aikin haji na farilla ba eh, eh, wannan umrar ba za ta wadatar masa ba tambaya ta gaba ita ce wato mun me hukuncin wanda ya yi buɗe baki akan abin da yake haram to Eh, abubuwan da suke haram kamar misali a ce taba ko giya ko kwayoyi da suke sa maye ko makamantansu ah, ba shi da alaka da wato shan waɗannan abubuwan ba zai taɓa azumin mutum ba amma kuma dai mutum ya yi laifi ah, abun takaici ne a ce mutum ya yi sahur misali ƙarshen abun da zai sha shine taba ko kuma a ce ƙarshen abin da zai sha shine giya abin akwai takaici da yawa wannan alama kamar cewa wato mutum bai amfana da azumin da ya yi ba don da azumi yana tarbiyyatar da mutum ne akan tsoron allah to ya za a ce kuma a farkon a ɗaukan azumin mutum ya ɗauke shi da sabon allah ajiye shi kuma ya ajiye kan sabon allah abin wato akwai muni da yawa amma dai azumin mutum yana nan tun da dai ya kame baki daga duk abin da zai bata azuminsa daga ketowar alfijiri har zuwa wato faduwar rana azuminsa ya abin ya yi babu kuma wani, abu sai dai kamata ya mutum ya bar wannan din wato sawa'un ya yi buɗe baki da shi a azumi ko ba azumi ba wannan shansa a kowane lokaci haramun ne bai dace ba ko da kuwa bayan ya yi buɗe bakin ne da dabino Eh, ya sha ruwa sannan ya sha taban a kai nan har taban yana nan a matsayin haramun yake haka nan shan giyan yana nan a matsayin haramun yake ko da kuwa ya yi buɗe baki ne da wato da dabino sannan ya zo ya sha giya a abun nan daga baya wannan din ba zai ɗauke daga cewa haramun ba ne amma kasancewar ya sada shi da azumi da wata ibadar da take mai muhimmanci a rayuwarsa wannan shine abun takaici da muke fata wato musulmi su nesanta daga irin waɗannan abubuwan banda cutarwa da yake yi na jikinsu da kuma dukiyoyinsu wato akwai kuma a wato ɓata tarbiyya yau 'ya'yanka ya kake ji za su kalle ka a ce a matsayinka na mai na uba wanda 'ya'yanka suna nan yaranka ƙanana suna nan a ce su ga uba yana saɓawa allah a fili abun yana da takaici kwarai kuma babu misali na gari wato da zai zama wa yara allah ya shirye mu ya shiri waɗanda suke da wannan wato abu abu ne da ke bukatan a yi wa kowa addu'a su ɗin ma a yi musu addu'a na tabbata cewa wannan ba da son su ba da yawa kowa na wato da yawa daga cikinsu suna son barin wannan abun to abun yana bukatan ba wai kawai addu'a ba a'a dole ya zama kai ɗin ma wato kana da a ƙarfin hali na wato dakile wannan al'ada mai muni allah ya mana jagora allah ya taimake mu a wani yana cewa wace shawara da nasiha za ku yi waɗanda wato suke yin almubazzaranci da abinci a lokacin buɗe baki lallai wato wannan ni'imomi ne abinci ni'ima ce akwai wanda allah bai bashi wannan abincin ba a kamata mutum ya kiyaye ni'ima Allah maɗaukaki sarki ce la in la'azi la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid in kun yi godiya to zan zan kara muku in ko kun yi butulci to lallai ku san azabata tana da wato tsanani almubazzaranci wato abu ne aiki ne na shaidan innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin masu almubazzaranci wato yan uwa abokan shaidanu ne abokan shaidanu ne don haka in allah ya baka wato ka ci gwargwado sannan kuma ka yi sadaka ka tuna cewa a wanda ba shi da shi wato waku allah maɗaukaki sarki ya ce wakulu washrabu wala tusrifu wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha amma kuma kal ku yi almubazzaranci don allah baya son masu almubazzaranci don haka almubazzaranci sawa'un a azumi ne ko ba azumi ba haramun ne <clears throat> yana daga cikin kuma butulcewa ni'imar Allah don haka in zaka nemi abinci komai kudinka komai mulkinka komai sarautanka ka nema daidai gwargwado yadda zai yi ya ishe ka ya kuma ishi waɗanda suke tare da kai ta yadda ba za ka yi almubazzaranci ba ba za ka butulcewa ni'imar Allah ba in har abincin ya wadace ka ya ishe ka to a dubi gidaje da suke da bukata a kai musu don su amfana da shi ya zama ka samu lada baka zub da abincin ka butulce wa ni'imar Allah ba ubangiji Allah ya shirye mu gaba daya a wani yake tambaya cewa a shin zan iya amsa wato kiran zan iya amsa lokacin da ladan yake kiran sallah alhali kuma ina buɗe baki e, ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya idan kun ji mutum idan kun ji ladan yana kiran sallah to ku bi kiran sallarsa din sannan ku yi mini a abun nan a salati sai kuma ku yi mini addu'a wato neman wasila duk wanda ya wannan to zai samu ceto na ranar tashin kiyama babu laifi mutum wato ya bi mai kiran sallah sannan kuma ya ci gaba da buɗe bakinsa amma dai zai fara da buɗe baki ko da dabino ɗaya ne ya ci ko ruwa ya sha sannan kuma ya bi abun wato ya bi a kiran sallah bayan ladan ya ƙare sannan ya dawo ya ci gaba da cin abincinsa wannan din ba shi da wani illa a ciki kuma ya hada tsakanin abubuwa masu kyau guda biyu ah, bai bar kiran sallan ya kuɓuce masa ba sannan kuma ya yi buɗe baki a cikin lokaci ubangiji allah ya sa mu dace wani yaro ne ya tambaye cewa ah, yana so ya je itikafi amma mahaifinsa ya hana shi to me hukunci zai je to biyayya ga mahaifi wajibi ne a yin itikafi kuma sunna ne a galibi in dai mahaifi mai son alkhairi ne wa ɗansa yakan bar shi ya je ya yi abubuwan da suke da kyau da kuma za su kusantar da shi ga allah amma galibi in dai mahaifi ya hana e, ya hana e, ɗansa zuwa to la'alla akwai abin da ya hanga ko dai ya hanga cewa akwai abin da watakila in ya tafi ba lallai ba ne wato abun a iya samunsa bayan ya tafi ko kuma ya zama a gidan ana bukatansa ta inda in ya tafi wato za a wahala wajen neman wani na waje don ya zo wato ya tsaya a madadin dan nasu a bisa ga wannan ya kamata in dai har mahaifa sun ce sun umarce ka da karkaje yin itikafin to ka tsaya ka saurare su kuma ka bi umarninsu ubangiji allah zai baka ladan itikafin ka kuma gashi ka yi wa iyayenka biyayya ka faranta musu rai wannan din ya fi maka amfani allah maɗaukaki sarki ya ce a cikin hadisul qudsi wa ma ƙarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya min maftaratuhu alayhi bawana bai taɓa samun kusanta zuwa gare ni da kaman ya aikata babu abun da zai kusantar da mutum kusa gare ni kaman a ce ya aikata abun da na wajabta masa ba to ka gani abinda allah ya wajabta maka shine ka bi iyayenka ka yi musu biyayya amma itikafi ba wajibi ba ne a kanka saboda ka gabatar da abin da yake wajibi bisa ga abin da yake sunna wannan shine abin da ya dace allah ya sa mu dace a tambaya ta gaba ita ce wato mm, shin mutum zai iya yin azumin shawwal alhali kuma a bai ana binsa wato wasu azumi kwanaki a cikin watan ramadan eh, a nan za mu ce a'a a eh, don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a man sama ramadan thumma atba'ahu sittan min shawwal wanda ya azumci watan ramadan sannan kuma ya wato biya sannan ya yi wato shida ga watan shawwal to kai baka karasa azumin naka ba don ana bin ka bashi kaga anan dole ka cike wato kwanakin da suke kanka ko alabashi sannan daga sauran abun da ya rage sai ka biya ka yi sitta shawwal din naka amma misali a kaddara kamar mace ce a wacce mukaddara kamar tana jinin abin nan biki cikin azumi to ta yi tsarki sai kuma ta fara biyan wato ta fara biyan wato azumin da ke kanta don babu lokaci ta ɗauki cikin watan shawwal gaba ɗaya tana cikin biyan azumin to kasancewan ita wannan ba abun nan wannan lokacin azumi ba haramun ne akan ta yi azumi yanzu lokacin ne take yin azumin ta ita saboda haka a nan wasu malamai sun ce in har bata gama bata iya wato biyan azumin kaga tunda dai azumi watan azumi gaba ɗaya ya ƙare sai da ta shiga cikin shawwal a cikin shawwal kuma ta biya to ko in har ta shiga cikin watan zulqa'ada babu laifi tana iya yin wato wannan a kwanaki shida da ta yi abunan na shawwal din a cikin watan zulqa'ada wannan zance ne na wasu malamai don ta samu wato falalan yin wannan azumi wallahu ta'ala alam amma in muka kalli cewa abu ne wanda yake da lokaci yana da sanadi to kuma sanadin ya riga ya wuce lokacin ya wuce to kaga ba za ta yi wannan azumin ba amma dai la'alla e, abun da ya fi kusa shine babu laifi tana iya ta yi wannan azumin e, sita shawwal din bayan ta yi wato azumin watan ramadan dinta da bata iya yi ba saboda haihuwa da ta yi Ah, wani ne ya tambaya anan cewa shin zan iya ba da wato ciyarwa ah, ciyarwa da yake kaina don ana bi na azumi a sanadin wato rashin lafiya ah, da ba zan iya yin azumi ba to zan iya ba da ciyarwa da aka ce a rika bayarwa wa wanda ba musulmi ba abinda ya tabbata dai zance mafi rinjaye na malamai shine ciyarwa da allah ya yi umarni da shi musulmi za a baiwa don haka in dai kana inda misali babu musulmi to kana iya ka tura zuwa inda za a samu musulmi mabukata da za su ci wannan wannan ciyarwa da yake kanka wani ne ya tambaye cewa idan an ga wata cikin da dare kuma na riga ya na yi bacci ban kuma farka ba sai da gari ya waye sannan na san cewa na samu labari cewa an ga wata to ya azumi na tunda ban kwana da niyya ba e zance mafi rinjaye na malamai jumhurin malamai sun tafi akan cewa zai kame baki a wannan yinin sannan kuma ya biya tunda ya tashi bai yi niyya ba har gari ya waye A ah, wani malamin kuma ah, yake gani cewa ah, ita niyya wato tana da alaka da ilimi da sani to tun da dai a lokacin ne ya sani yana iya yin niyya a babu komai ya ci gaba da azuminsa amma dai abin da ya fi kyau don mutum ya fita cikin kokonto da kuma sabanin malamai shine ya kame baki daga ci da sha a iya wannan yini in bayan an gama azumi bayan sallah ya biya wannan yini da bai yi niyya don yin azumi a cikinsa ba wannan shi ya fi sha Allah subhanahu wa ta'ala wani ne yake tambaya cewa shin ya zama wajibi in rika yin niyya a kowane dare to ba wajibi ba ne ka rika yin niyya kowace dare kowane dare da za ka tashi azumi kuma abin da ake nufi da niyya wato in ka tashi za ka yi sahur Mana kana da niyyan ka yi azumi kenan ba wai wata niyya ce ta daban ake yi ba a kullum a'a niyyar da ake nufi ita ce wato ka tashi kana baka da niyyan cewa ba za ka yi azumi gobe ba shine abin da ake nufi a takaice yauwa ba wai wata niyya ce da za a rika yi kullum ba in dai ka tashi za ka yi sahur to wannan yana nufin cewa kana, da niyyan ka yi azumi kenan gobe ba wai yana nufin cewa wata niyya za a furta ta daban ba tunda ka tashi azumin nan ba wani ne ya tilasta ka ba kai ne ka tashi da son ranka ba tare da wani ya tilasta ka ba kuma kake kana yin sahur inda za a tambaye ka me yasa kake yin sahur Za ka ce don kana so ka yi azumi don bisa al'ada ba wannan lokacin baka saba cin abinci a wannan lokaci ba saboda ka kai tsaye an san cewa abin da ya tada kai shine niyyar yin azumi wannan dama ita ce yin niyyar ai na'am in ko baka tashi yin sahur ba to dama ka kwana da cewa inda ka tashi za ka yi sahur din za ka yi azumi kasancewan kuma ka makara wannan ba zai hana cewa wato kana da niyan yin azumi ba allah ya samu dace a wannan su ne iya tambayoyi la Allah da muke da su a wannan shiri iyaka a ƙarshe ina so in yi tsokaci akan abin da ya shafi wato sallah alal haƙiƙa mun san bayan an idar da azumi akwai kuma sallar da a sallan idi to salla idan ta zo tana bukatan wato mutum ya fahimci menene ake bukata daga wurinsa a idan aka ga watan salla ana so musulmi su yawaita yin kabbara su rika yin kabbara a kan bisa wato abinda allah ya ba su daman wato yi na wannan ibada na azumi su yawaita yin kabbarori sawa'un a gida ko a kasuwa ko a tituna su yawaita yin kabbarori ah, idan gari ya waye ana so mutum ya yi buɗe baki kar ya je filin idi da azumi a wayewan garin sallah ana so mutum ya ci abu aƙalla ko dai mutum ya ci dabino ko kuma dai ka ci abinci ban san wani dalili da ke cewa wato ana cin alkama ko ana haɗe alkama ba ah, wannan ban san wani dalili ba da ya zo ya tabbatar da shi la a cikin alkur'ani mai girma ko a sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai abin da aka sani shine annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ci abinci da safe kafin ya tafi filin idi to komai mutu komai mutu komai ne mutum ya ci babu laifi ba lallai kuma sai cewa an ci alkama ba wannan alkaman gaskiya ban san me dalili akai ba sannan ana so mutum ya yi wanka ya samu tufafinsa kyawawa ya sa in yana da turare ya fesa ko da turaren iyalinsa ne wato ya samu ya samu turare ya sa kyawawan kayansa ba wai lallai sai in yana da sabbin kaya ba a ko da tsoffin ne zai iya wankewa ya goge su ya fita dai abun nan zuwa filin idi yana cikin tsafta da kuma yanayi karbabbe yadda za a iya wato cewa mutum ya fita a yanayi da babu wato a babu wani abun tozartawa a ciki sannan kuma ya yi farin ciki da nuna farin cikinsa da gama wannan ibadar a cikin lafiya da ƙocin lafiya eh, da fatan kuma a ce ya shiga cikin waɗanda suka rabauta eh, a wannan wata mai alfalala <clears throat> yana daga cikin abin da ya kamata a wannan ranar a magidanci ya kyautata iyalinsa wato ko da dai a ce ta hanyar daɗaɗa maganganu ne in har bai samu abun da zai saya ya bata ba don nuna godiyarsa bisa ga wahaloli da ta yi da iyalai da kuma baƙi da ya ta yi a wannan watan gaba ɗaya wajen kwana talatin za ka samu mace ta ba ta ma so ta yi wani tafiya wato don kar ta bar gidanta a babu kowa za ka ga mace ta yi ta yi wa iyalai hidima mijinta ta yi ta masa hidima ta tashi da kafin a yi buɗe bakin nan ta yi ta masa hidima in aka dawo daga sallan magariba a yi abincin dare sannan kuma ga abincin sahur ayyukan da take yi a watan azumi aikin wato na ribanyawa sannan ga ayyukan gida watakila ba ta da mai taimako to kamata ya ce ga magidanci wato ya taimaka eh, ya karfafa ta akalla koda da da kalmomi ne masu daɗi ya karfafa ta ya nuna mata godiya cewa ta wahala suna godiya da shi da yara da duk wani abu wallahi yana gode mata bisa ga abin da ta yi musu a wannan wato sallah a wannan azumi ya nuna godiya sannan a ranar sallah babu laifi ko da da wasiƙa ce ta, waya ya tura, wasiƙa, ya tura mata wasiƙa don nuna mata godiya a bisa ga abin da ta yi da yawa gaskiya wasu mu ba su saba irin wannan ba Eh, sai a rika ganin cewa wani ko za ka da mutuncinka a matsayin magidanci a matsayin ka namiji wannan kuskure ne bal yana daga cikin alama na kyautata alaka tsakaninka da iyalinka wata rana wani mutum da bai saba irin wannan ba ya je an yi wani kwas haka akan batun zamantakewan iyali sai malamin da ya musu kwas sai ya ce musu to kowa da allah ya rubuta wasiƙa ya tura iyalinsa wasiƙa ta soyayya shikenan wani daga ciki da ya tura sai matarsa ta bugo masa ta ce masa nikan an sace wayarka ne ya ce a'a ba a sace ba ce me ya faru ce gashi na ga an turo min da wata wasiƙa eh, ta wayarka don wato abun mamaki ne ita bata taba samun wasiƙa irin wannan a wurinsa ba ka gani wato irin bushewar alaƙa alaƙa ta zama babu wani danshi tsakaninmu babu daɗi musamman iyali in ta wahala a lokacin azumi irin wannan kamata ya kyautata mata hakanan 'ya'yanka ka zauna da su ka ci abinci tare da su ka sa musu farin ciki yan uwanka da aboka da makota da iyayenka ka kai musu ziyara ‘ya'yanka da suke gidan aure ka kai musu ziyara kar ka bari wai kullum wai sai ‘ya'yanka sun zo wurinka kai musamman ‘ya'yanka mata ka kai musu ziyara za su ji daɗi su gan cewa ga mahaifinsu ya zo ya kawo musu ziyara sannan ita uwar gida in har mai gida bai samu ya yi miki kayan sallah ba kayan tashin asuba kamar yadda ake cewa to babu damuwa ki hakuri la'alla lokacin la'alla ba shi da kuɗi ne a lokacin ko babu abun nan eh, yanayi yadda zai yi miki ki ba shi dama la'alla in aka samu dama wani lokaci zai yi miki a ah, da wannan nake fata ubangiji allah ya karbi ayyukanmu na gari wannan shine karshen wato darussa da kuma wato a shirye-shirye da yake da alaka da azumi ubangiji allah ya samu dace daga karshe ina so in godewa wato gidan talabijin na wato kanato ifirikiya wacce ta ɗau nauyin ga wato gudanar da wannan shirye-shirye zuwa gare ku ubangiji allah ya saka wa duk wanda yake da hannu wajen gudanar da wannan gidan talabijin da aka yi musamman don masu jin harshen hausa a ƙasan afirka da ma duniya gaba ɗaya wannan gidan talabijin yana da buƙatan wato a taimaka masa a ƙara ƙarfafansa sannan kuma a mu da muke aka yi wannan abun domin mu kamata yi mu ma mu ƙara ba da himma mu riƙa kallon wannan gidan talabijin don kasancewa akwai malamai da da yawa suke tattauna akwai abubuwa da yawa da muke bukatansu da insha allahu za mu samu amsoshinsu a ta wannan gidan talabijin dama wato an yi kokari ne ta yadda za a isar da saƙon musulunci da harshen da ku kuke ji ba tare da wani harshe daban wanda ba kowa ba ne lallai zai samu gani ina ga wannan wata dama ce babba da aka wato bamu don sanin addininmu hakanan yana da kyau mu yayata gidan talabijin ɗin ga abokanmu da 'yan uwanmu da duk wanda ke da alaƙa ko kuma yake da sha'awar jin harshen hausa cewa wannan wata dama ce da muka samu don a fahimtar da mu addininmu a ƙara wayar mana da kai hatta a akan addininmu ina fata ubangiji allah ya ƙarfafe mu ya ƙarfafi wannan gidan talabijin ya ƙarfafi waɗanda suke wato gudanar da shi sannan kuma shawara ce ga shauran masu akwai da su karfafi wannan a ko ina suke sawa'un bahaushe ne ko ba bahaushe ba wato wannan gidan talabijin yana bukatan wato a karfafe su sawa'un da dukiyanka ko kuma da karfin mulkinka suna bukatan a karfafa musu don su kara samun haɓaka da ci gaba su samu rassa a ko'ina a cikin ƙasashen hausa da ma duniya gaba ɗaya don isar da sakon musulunci da wayar wa musulmi kai sannan kuma musan cewa a wato akwai gidajen talabijin da yawa da suke yada batsa wato da kuma lalata tarbiyya sannan akwai gidajen rediyo da kuma talabijin da yawa da suke kiran waɗanda ba ƙarƙashin musulmi suke ba suna yada addininsu to yau alhamdulillah an samu ga gidan talabijin guda wanda shi ma yana so ya cike wani gurbi da aka bari ina fata za a karfafe su da addu'a a karfafe su da dukiya a karfafe su da karfin mulki da duk abin da kuka mallaka ubangiji allah ya saka wa kowa da alkhairi kuma allah ya saka muku da alkhairi allah ya haɗa mu tare a gidan aljanna nan zan dasa aya na ce subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama wa baraka ala muhammad alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu idan mace kuma wacce take al'adunan bangaren numfashi don haka shi ba shi da wani ba shi da a cikin sunan annabi sallallahu alaihi kuma sai mu duba ya waje ba yana da wannan rangwame kuma akwai kamar yadda a can baya hakanan